والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يمتين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحد الفاصل نعم الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم mala ce kultu wa hadha ar-rajul akaza bi zahir kalam malik ce wannan mutumin ya yi riko da zahirin maganar imamu na malik fi qawli kana isa ibn maryam ibn eh, yabir salasin a cikin cewansa wato annabi isa dan maryam ya ce kala ne kala isa ibn maryam ibn maryam ya ce yabir salasin mazat ah? mazat as-salasuna Kama za ta tazi ya ce ya kai dan shekara talatin shekara talatin ya wuce me kace kira an gani? Mm. wato ya kai dan shekara talatin shekara talatin ya wuce me kace kira waƙala wa mata ibn salasin ibn salasa wa salasin ya ce annabi isa ya mutu yana shekara dan shekara talatin da uku to sai ya dogara da wannan magana cewa an ce annabi isa ya mutu yana shekara 33 da uku sai ban zahirin maganar malik a can wajen inda malik ke cewa bai nama nasu bi balad ya ce lokacin mutane suna cikin gari sai suka ji ainihin an tada ikama suna nufin sallah ah, sai girgije ya lullube su sai ga annabi isa dan maryam ya sauka فهذا in dalla ala shay kaga waye faɗi wannan malik bin anas rahimahullah sai ga annabi isa dan maryam ya sauka eh to wannan magana in har yana nuni akan wani abu fa inna ma to yana nuni ne akan cewa isa dan maryam rayayye ne lam yamut bai mutu ba na'am yace wala budda an an najma'a bayna qawl malik ba makawa mu tara mu yi jam'i tsakanin manganu guda biyu na malik kamar yadda al-imam al-allama shekul malikiya fi asari malamin malikiya a zamanin shi ya aikata shi ne ibn rushd al-maliki shi mai aikata qala ibn rushd na'am qawluhu wa mata ibn 30 sana yace to shi ya mutu yana shekara talatin da uku, 33 inji ibn rushd ya kawo wannan nasu ma'anahu wato abin nufin wa mata majaz ne wato ya fita daga duniya kuma an daga shi zuwa ga Allah azza wa jalla eh wa huwa an daga shi daga duniya yana cikin wannan shekara 33 an gane baka ka duba sake dubawa da kyau Na, duba ton baya na misal bayan da ka ba. wani eh ai talatin duk cikin talatin ne البيان والتحقيق وين مكان مكان ده ولا كان بيان نعم ina ɗauka kana maganin wai maganar cewa shi malik ɗin ya ce talatin da sai shi nan an ce shiga talatin da uku to yana cikin talatin ne daga ko bature zai ce hidaya in his thirties mm. ko ya mutu a cikin shekarun shi na talatin mm. to talatin da ɗaya talatin da biyu yace al wa tahsil wa sharh eh mu duba littafin al wa tahsil wa sharh wa tawjih wa tawjih wa ta'lil fi masail al-qutubiyya eh wannan yayi sharhi shi ibn rushd yayi sharhin ainihin jami'ul qutubiyya wani littafi ne na malikiya kamar yadda ake cewa mudawwana to haka nan shi ma jami'ul qutubiyya a gane amma littafin dawana shine yafi shahara amma shi wa utubiya littafi ne na malikiya to shine shi ibn rushd yayi sharhi daga cikin sharhin da yayi shine ke kokari ya nuna annabi isa fa bai mutu ba sannan malik yayi manzalu guda biyu wanda maganan farko gashi nan magana na biyu gashi nan amma za a yi jam'in su ne a ba su hukunci a cikin malikiya gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe ba a taɓa samun mutum ɗaya ba kwal wanda ya ce annabi isa ya mutu babu shi dukkan gaba ɗaya ɗaliban imam malik da suka yi tare da shi tun daga wanda suke yan salafiya daga cikinsu da yan asha'ira dukka gaba ɗaya ƙaunar wahidan sun yarda cewa annabi isa wato bai mutu ba an gano wani ku, annabi isa wato yana can wato allah subhanahu wa ta'ala ya yi sama da shi kamar yadda aka faɗa eh na'am qultum sai na ce wal mautu huna laysa mautan tabi'iyya sai na ce mutuwa a nan wajen ba mutuwa bane na dabi'a na haqiqa bal kama bal kama mala ilayhi ibn rushd a kamar yadda al'allama ibn rushd ya karkata zuwa gare shi Allah ya masa rahama al mautu bi ma'ana al mutuwa a nan ma'ana karban shi zuwa sama wal khuruj min ad-dunya da kuma fita daga duniya mautan ala sabil at wato mutuwa ne akan hanya na majaz ba hakiki ba wa mala doktorul qiyas ila al-haqiqa shi kuma doktorul qiyas sai ya zuwa ga haƙiƙa. walam yarji walam yarji ila tafsir a'immat al-madhhab bai koma zuwa ga fassarar malaman mazhaba ba ai wanda suka yi wannan fassara ba mu bane malaman mazhaba malikiya ne misali to ya kamata tunda yana girma malikiya ya koma zuwa ga fassarar malaman mazhaba din to sai ga idan malaman mazhaba suka saba ma ra'ayin shi sai ya yi fasali da su in kaga ya rike mazhaban malikiya to sun dace da abin da yake so ne in kun duba kenan ba mazhaban malikiya ake bi ba ra'ayi ne an gane tunda malaman malikiya kakaf babu wanda ya taba cewa annabi isa ya mutu ba zai dawo ba babu an gane maganar mutuwa annabi isa da rubuce-rubuce kashi wani abu ne wanda yake ya faru wato daga baya an gane amma ba wani malamin malikiya wanda yi. babban malamin malikiya ne gashi nan yana da wannan ra'ayi babu shi ko ban tona Na na'am alladhi yad'u ilayhi ma'a wujud al-qarina al-qawiyya wa lam yarji bai koma ba zuwa ga fasalin malaman malikiya wanda yake kiran mutane cewa a rike mazhaban malikiya kawai ba wujudul qarina al-qawiyya tare da samun qarina mai karfi wanda ke hana a fassara cewa Isa ya mutu akwai qara'in wa hadha min takabbudat wannan yana daga cikin fagauniya da kuma tanakudi na da turukiya za ga wani lokaci zai ci abin malikiya idan malikiya suka kawo magana yin kawo sai ya watsi da su idan har yi zama to shi yana nakali ga malikiya to kai kuma iya zama to mutumin da yake cewa lallai a koma zuwa ga mazhab shi ma yana soke maganar mazhab din yaya kaga tunda ya ce a koma ga mazhab ya kamata ya kulla kanshi ta abin da suka faɗa ya yarda to kai idan ka saba ne sai ya ji haushi amma shi zai iya ba kaga wannan babu adalci da wani ma'auni ake aunawa kai za ka iya sabawa amma wani ba zai saba ba ashe idan ka buɗe ƙofa wani ya saba kai ka saba to ka buɗe wa sauran mutane su ma me idan har ka buɗe ƙofa a rena iya ka rena iyayenka misali kai ma ka buɗe ƙofa ne wani ya rena iyayen amma idan ka mutunta iyayenka to ka buɗe ƙofa ne kai ma a mutunta ma iyaye ce to mutumin da ya rena iyayensa me ya zama mun rena mai iyaye an gane mutumin da bai san darajar annabi ba to me ya zama mu ma mun soki annabi wa iyaz zilla eh na'am mata bi ma'ana intaha hayatu ma'anan mata ma'anan shi intaha hayatu rayuwar shi ya ƙare ma'anan shi ba zai dawo ƙarshen zamani ba ya kashe dujjal. wato hadisai da suka zo mutawatirai game da sha'anin saukan annabi isa da maganganun malik Allah ya masa rahama tu'addidu hadhihi a hadis. Wa'inda suke karfafa wayannan hadisai akwai hadisai mutawatirai daga annabi sannan ga maganan malik din ga maganan a'immatul malikiya sannan ga maganan a'immatul duniya ga malaman da malamai na sunna na duniya gaba daya batilatun eh. wa da'ifatun inda wato duk wayannan maganganu batattu ne masu rauni ne a wajen wannan mutumin fa isa indahu la yarji shi isa dan maryam a wajen wannan mutumin ba zai dawo ba ba zai kashe dujal ba ba zai karya gumaka ba zai karya ainihin cross ba eh wa wa wato da sauran dai misalai thumma nasiya wa rakkaba aqlahu sannan wannan bawan Allah sai ya manta sai ya rikitar da hankalinsa ya yi fagauniya sai kuma ya inganta hadisin hadisin da ya ce bai inganta ba annabi isa ba zai dawo ba an gane ko daga baya ya zo ce an ce isa ya mutu an ce isa ya mutu sai kuma ya zo ya rude sai zo inganta hadisin wata awalahu bi tawilatil babiliya sai ya yi mishi fassara irin fassara na badiliya kuma ya zo ya mai fasara irin fasaran baɗiniya wato fasara wasu sufaye ne da kuma shi'a masu cewa ƙur'ani na da zahiri da baɗini a gane su ɗin nan malamai sun kafarta su su yan baɗiniya saboda suna yi wa ƙur'ani fasara suna lalata fasara al ƙur'ani gaba ɗaya an gane faka sai ya yi fasara irin fasaran baɗiniya faƙala ya ce falmata mata isa bin maryam ya ce eh isa bin maryam ya mutu huwa mazilu ce wanda zai sauka a ƙarshen zamani shine wanda ya kama da Isa Isan ya mutu wai amma wanda zai sauka ƙarshen zamani shine wa ne wani wanda ya kama da Isan ba Isan ba amma Isa ya riga ya mutu in ji shi amma za a samu wani zai zo mai ɗabi'a irin na Isa shi ne zai bayyana wai shi ne salahuddin dinar ayubi ku gane wannan ko annabi Isa zai bayyana ba wai isan bane isan riga ya rasu wanda zai bayyana shi ne salahuddin al-ayubi shi wannan salahuddin din ba fa annabi bane ko sannan kuma salahuddin din nan wato yana bin fahimta ne na asha'ira kenan iyaz billah kenan asha'iranci addini ne mai kyau kenan salahuddin ayubi ake magana wani jarumi ne wanda ya ba da gudunmawa sosai wajen yakan shi'a ya yaki shi'a sosai kuma ya samu galaba kan shi'a din asalin wannan jami'a ta azhar ya gani asali yana hannun wasu 'yan shi'a ana kiran su fatimiyya al-ismailiyya wanda su muke karanta a ƙidan su yanzu wasu 'yan shi'a ne masu makirci sosai to wannan bawan Allah Salahuddin Ayyubi shine ya yake su kuma ya kwace wannan jami'a ta Azhar ya kore su a Misra saboda su din nan 'yan Ismailiyya kusan shi an cinsu ya kai zuwa ga kafirci malamai sun kafirta su su ne wanda ibrahim ya ke cewa zahiruhum al wa batiluhum al wa zandaka yake zahirinsu su fasikanci kuma baɗininsu su kafirci da zindiƙanci su wa'annan mutanen to su sun taɓa mallakar ainihin yammaci magrib suka mallaki misira da wasu garuruwa na musulunci suka yi ƙarfi to wannan bawan Allah Salahuddin al-Ayyubi shine wanda ya yaƙe su an gane to ya kwace wannan abu to shine ke cewa wai annabi wai annabi Isa nan shine Salahuddin al-Ayyubi wa iyaz billah to kaga wannan fasara ba a taba samun wannan fasara ba sai a bakin wannan mutum duk duniya gaba daya kaga idan an ce malikiya ne to wani wani malikiya wani wani malik ne ya fasara wannan ko wani wanne daga cikin malaman malikiya suka fasara wannan babu an gane kaga wannan sarrai rai ne karara gashi nan sami ce wa hada ma zahaba ilayhi al-qadiriyya to irin wannan fahimta irin fasarar nan na badiniya shine abin da 'yan ahmadiyya suka tafi zuwa gare shi na fi qawlihim ma sal masih isa ibn maryam to 'yan ahmadiyya kamar yadda kowa ya san masu cewa bayan annabi ya rasu wato akwai annabta kofan annabta har yanzu a buɗe ce, akwai gulam ahmad al-qadiyani a gane wato suka ce shi annabi ne suka ce hadisin nan da annabi ke cewa la yanzilan na fikum isa bin maryam hakaman muksidan cewa annabi isa dan maryam zai sauka a cikin ku yana wato alkali shugaba mai adalci an gane fa yaksiru salim wa yaqtulu khinzir har zuwa dai abin da ya kama da wannan zai karya cross zai kashe alade da kaza kaza to shi su ƴan ahmadiyya suna cewa wato sayan zilan na finku isa sabbin maryam ta ce ba wai ana nufin annabi isa hakikatan ba ne ai annabi isa dan maryam na asali ya mutu sai ce ma annabi isa dan maryam na asali ya mutu sai ce waye zai zai waye zai zai sauko waye zai bayyana sai ce wani mutum ne rajulun ne shabihun bi isa ibn maryam wani mutum ne mai kamanceceniya mai kama da annabi isa dan maryam sai ce wannan mutumin shine gulam ahmad al-qadiyani kaga yadda suke fasara to shi kuma wannan sai zo sai cire Gulab ahmad sai sa salahuddin al-ayubi ila kuma in wani ya zo mai san rai sai sa wani malamin da yake so wato sun yi ittifaki da su da yan amadiya shi wannan bawan Allah annabi Isa ba zai dawo ba ya rasu amma kuma hadisin ya inganta hadisin mutawatir ne tunda ya inganta to za a mai tawili ya ce to ba shi ne zai sauko ba zai bayyana ba bai kama da shi ne bai kama da shi din nan shi ne gulam ahmad alqadiyani shi kuma wannan zai ce a salahuddin ayyubi ne wai ya riga ya bayyana ne salahuddin ya riga ya bayyana ya gama aiki ma eh. oh, ya riga ya sako ba ya yi aikin shi ya tafi ba wai ana nufin wai yanzu nan gaba bai nan gaban amma ya riga ya wuce a za a yi muni ya wuce zamanin amma ai manzo Allah ya faɗa ya ce zai zo nan gaba ne ai yanzu bayan annabi ya tafi yanzu bayan annabi ya tafi sahabbai sun tafi tabi'ai sun tafi tafi, tafi, sun tafi wato karni mai yawa sannan ya zo amma dai ya zo dai bayan annabi yawa yau ba mai zuwa yanzu shi aka yi ce malamu ko kuma ce mutumin نعم نعم وهذا ما ذهب اليه الحديث في قوله مات المسيح عيسى wannan shine abin da ƴan Ahmadiyya suka tafi akan shi na cewansu annabi isa da maryam ya mutu wai da sannu wato wanda yi misali da shi zai sauka shi ne ahmad gulam al-qadiyani da Allah muke neman taimako Thank you. qultu sai na ce walau qaddarna annahu ma'a mautan tabi'iyya da mun kaddara cewa ya mutu mutuwa ta dabi'a mun kaddara ma ya mutu na'am Allah ta'ala qadirun an yurji'ahu ila dunya ai Allah yana da ikon ya dawo da shi duniya yanzu in har manzo Allah ya ce mana Isa zai dawo kuma yanzu zama hadisi ya tabbata muƙaddara ma ya mutu in annabi ya ce mana ya mutu amma zai dawo zai yi abinan shi za mu ɗauka ƙarya ne ko za mu yi alama amince a tunda manzon Allah ya ce mana Isa zai dawo mu kaddara ma ya mutu za mu ce ya mutu amma zai dawo abin daga gare Allah ba wa ma zalika ala Allah bi aziz eh kama akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam kama amata Allah zalika rajul wato kamar yadda manzan Allah ya ba da labari kama amata Allah zalika ar-rajul alladhi marra ala qaryati wa hiya hawiya hmm. kamar yadda Allah ya dauki ran wannan mutumin wanda ya wuce ga alƙarya alƙaryar nan ta rushe ko aukar da zai mara ala ƙaryatin wa hiya khawiyatin ala urushiha ala anna yuhi lahu hadhihi ba'da mawtiha ko kaga ai wannan bawan Allah ya zo yana wucewa wata alƙarya sai ga alƙaryar nan ta rushe mutanen sun mutu gaba ɗaya sai ke tawa maki anna yuhi lahu hadhihi ba'da mawtiha yaya zai yi Allah ya rayar da wannan bayan ta mutu sai Allah ya yi fa mata wallahu bi ata amin su ba asa sai Allah dan Allah ya nuna mai zai iya yin komai sai Allah ya dauki ran shekara 100 sannan ya tayar da shi a gani to in har Allah ya tayar da wannan to muqaddara annabi Isa ya mutu sai gagar Allah ya tayar da shi na'am amma ta wallahu ah, miya da am da haka Allah ya ɗauki dauki ran shi shekara 100 sannan ya tayar da shi amma zalika Allah bi aziz saka bawon Allah wannan ba abu ne wanda zai gagara Allah ba kama fa'ala Allah bi ashabil kahf kuma kamar yadda Allah ya aikata da ashabul kahf allazi wallahi su fi kahfihim 300 dinina sun zauna cikin kogo shekara ɗari uku. sun sun ƙara ainihin goma to kaga ka duba wannan shekara ɗari uku ya zauna kogo kuma daga baya sai Allah ya tashe su Ah, kama anna isa nafsuhu yuhyi al-mauta kamar yadda annabi isa shi kanshi yana rayar da mutum, mutane da izinin Allah ko ba haka ba wa ma dama anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam akhbarana bi ruju'ihi matakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin dawowa annabi isa ala barabata kidan kidan babu wani bakunci ba mamaki idza amata wallahu subhanahu wa ta'ala ba mamaki idan Allah ya dauke shi sannan kuma ya rayar da shi a ga doktor al-qiyas jam'a hadhihi nusus sai ya gajiyar da Dr. Riyaz ya gajiyar da shi jam'in wayannan nusus ya kasa tara su waje daya waka fi hayra sai ya auka cikin rudu wa auha da dimuwa da Allah muke neman taimako na'am don da shi سورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما علي بالفجر أما شو أن علي بالفجر لا شيء اللي أنا نزل في علي yau wannan ɗan shi mai kuɗi ne kuma ɗan shi ne imamiya irin na iran to sai ya kai ziyara kabarin husaini a lokacin da yana ta kuka yana ta kuka yana faɗin ya kabari ya kaza ya huzai ya waye to shine sai su waɗannan bayan Allah ɗan Ismailiyan da suka mai da'awa da suka mai da'awa sai suka shigar da shi cikin aƙidan shi'ansu na Ismailiya to shine yake ba mu labarin shi yanzu an tura su da shi da ɗan wancan mal ɗan ainihin shi jagoran da'awa ɗin an tura su Yaman su je su yi da'awa a yaman to za mu ji abin da ya faru na'am yace fa kada su fa'a an da ila makin nan amma shi Aliyu bin Fadl da ya tafi Yaman din hakika ya samu iko wato ya zarce cikin zurfin zuciyar mutane ya shiga cikin zurfin zuciyar mutane mutane suna son shi sosai mutana bi ta'yirihim lahu wato sai ya fitinu mm. da irin yadda suke karfafa shi ya fito da yadda ya ga mutane suna goyon bayan shi na hiya halaka rasahu bi sana'a lokacin da ya aske kanshi a sana'a da ya ga mutane sun fitulu da shi sai ya jarraba wani abu ce bari ya ga irin karfin shi sai ya yi kwalkwabo ya aske kai a can garin a can capital din Yaman ba sana'a fa halaka ma'ahu muwafaqatan lahu 100000 nafs a lokacin dan ya san karfin shi sai aka samu mutane dubu ɗari suka yi aski tare da shi kaga nan ya samu nasara ko bai samu ba mabiya mutane dubu ɗari suka yi aski tare da shi sai ya gane cewa alhamdulillah ya yi ƙarfi wata zahara bi zuhudu wata kashu sai ya bayyanar da zuhudu da kuma ainihin ƙaza-ƙaza wato irin rashin rashin kulliya din nan ce ta mutum ga jikin shi baya shafa mai kuma ya sa kaya mara kyau haka Eh, duk ya bubushe ya yi wani irin kaza kaza duka wa bana lahu masjidan ala ra'si jabal wa buniya lahu masjidan aka gina mai um, aka gina mai masallaci wato akan dutse bi saruwa yafa a cikin garin da ake kira saruwa yafe saruwa yafe wa akhara bi nasu sai ya kama ibada kawai yana ta ibada shine ne shine azkar shine karatun qur'ani Shi ne ainihin sadaka duk wani abu irin ibadoji din nan yana ta ibadoji na'am fa kana naharuhu sa'iman wa layaluhu qa'iman eh za mu na hada guda biyu ce bin nusuk wal ibada wannan nusuk zai zama to ibada na yanka shi mu wannan ya zama ibada na jiki da dukiya da gurin kul inna salati wa nusuki shi nusuk ya dauki ibada na yanka irin su layya irin su hadaya irin su ragon sura da sauransu an gano wani ku? na bukara na haru sa'ima sai ya zama to yininsa cikin azumi yake walayanuhu qa'ima walailuhu qa'ima kuma daransa cikin qiyamul layli kawai ga yawan azumi ga qiyamul layli to irin wannan abin yakan janyo hankulan gama garin mutane ba wuya gama garin mutane sun rude in sun ga mutum yana yawan ibada an gane ku? yana yawan kaza yana yawan kaza sai su fitina da shi to shi wannan bawa Allah ya yi amfani da wannan dama ne domin ya janyo mutane zuwa gare shi na'am na'am fa'alisu su fa'alisu ilaihi sai suka ɗeba kewa zuwa gare shi mutane wa ahabuhu suka so shi wa ftatanu bihi suka fitinu da shi kuma innahum kalladu kalladu amrahum sannan daga baya sai suka rataya masa al'amarin su suka ce kawai sun bashi rayuwarsu gaba daya na wajalu hukmahum ilayhi suka sanya hukuncin zuwa gare shi saluhu an an yanzila min zalikal jabal suka roƙe shi dan Allah ya sauka daga kan wannan dutse can kama saman dutse ya yi kace dan Allah ya sauka daga kan dutse to duk irin wayannan abubuwan mai so ya batar da mutane haka yake zai ta aikata wasu abubuwa faki wanda kai za ka kaman wannan mutum gaskiya fa da wuya a ce ba dan Allah yake yi ba ya hau dutse ya ke saukowa yana nan yana ta ibadojin shi dole ne sai ka ne. in ba dai dama kana da ka'ida fahimtar sunna ba mai fahimtar sunna zai ce kama sako Sai eh, wannan wannan ba zai firgita ni ba ka gama ka gama hawan ka dutse sako muna nan muna jiran ɗan ahalu sunna kenan amma ɗan bidiya in ya ga wannan ga mutum akan dutse ya ƙi sakowa ya yi ƙwaryen molo kan nan na gyalli ga ibadoji ana ta nafilfili ana ta kaza ana ta kaza to wallahi wannan mutum bawan Allah ne wallahi irin su ne waliyan da Allah yake faɗa da mu kafin kankara zai janyo mutane ya batar da su duba aski kawai ya yi, mutane dubu ɗari sun bi shi sun yi aski a nan zai gane cewa alhamdulillah wayannan mabiyana ne wannan zai zai kita musu sharuɗa ba za su bi na'am na'am wa wa yaskunu bayyana kace dan Allah ya sako da kan dutse ya zauna tsakaninsu fa qala la af'al hada tace ni gaskiya ba zan aikata wannan ba ku bana kan dutse na na wala su askunu baina qaumin juhalun dullal ni ba zan zauna tsakanin mutane jahilai ba illa an an yi wudurin uhud wal mawasiq sai dai in sun bani alƙawurra uhud wal na Allah ya shrabu al cewa ba za su sha giya ba sai kowa ya mun alƙawari ba zai ƙara shan giya ba kace to insha Allah mu ma alƙawari ba za mu ƙara shan giya ba sai ko da Allah Wannan annahum yunkiruna ala ahli al-ma'asi kuma su din nan za su ringa inkari ga masu sabo sai kuma alƙawari za ku ringa inkari ga masu sabo kun ga masu mazinata ko ɗan luwaɗi ko masu kaza duk abin da yake haram za ku taimaka wajen inkari haka duk mutumin da ya ji wannan zai ce me mutumin Allah haka ne duk irin wannan mukaddima din zai dana ma wannan tarko ka dauka wannan mutumin addini yake so wannan mutumin gyara yake so amma in ka raka shi zaka sha mamaki falam yazal yaqdahuhum bi ibadati bai bushe ba yana ta yaudaran su yana ta yaudaran su da ibadan shi hatta balaga aqsa gayati har ya kai gayan makura ya kai gayan makura wajen ibada mutane suka yarda da shi sosai a wahina idin ajabahum ila talabihim a lokacin nan da suka yarda sai ya amsa musu zuwa ga abin da suke nema tunda sun ce za su daina shan giya ko za su taimaka mai wajen hani ga mummunan aiki ya zauna tare da su wato akan dutse wa abda fi siratihi mazi da mina sana. an gane wannan ko sai ya bayyanar a cikin tarihinsa ya bayyanar da ƙarin kirki ya ƙara nuna kirki sosai والعدل مما جعل ya bayyana da adalci ya zama mutum adali a hali yuqaddisunahu abinda ya sanya mutanen wannan gari suna tsarkace shi mutum ne mai tsarki a zama takdir mafi girman tsarki wa yajma'una ilayhi zakawat kai suna ma tara mai zakka kowa kaga karanci mutane dubu ɗari ta ko ina suna tara mai zakka ya kuce gari na min kulli jihatil mujawara ta kowane bangare wanda suke makwabta duk makwabta gaba ɗaya masu kuɗin nan kowa shi yake ba zakka shi aka maka lokaci nan sai a raba wa sauran mutane shi ba komai ko ake gefe an gani? su yan bid'a wato sun san irin dabarun da suke samun kuɗi cikin sauki su kuma ahlus sunna in ka gaya musu gaskiya ga abin da za su yi ba za ka gaya ma ahlus sunna kani da Allah ga abin da muke yi a fili yake ku zo ku gani sai gan su sun rike kudin su kyan ba za su taimaka ba su kuɗin bid'a da zaran an musu fowar nan za su iya bada duk abin da suka mallaka wajen ganin da awon ta ci gaba an gani kaga mutumin da ka gaya mai gaskiya ai shi ya kamata ya fi tsayawa sosai wajen ganin gaskiyar ta tabbata kaga irin bambanci kaga shi yanzu a nan wajen duk wasu zakka da wasu abubuwa sun bashi kaga da wannan zai amfani da shi wajen yaɗa duk abin da ya na da'awa sannan kuma ya taimaki wasu mutane da shi an gano wannan to duk irin wannan abu ne abun lura sai ka kasa gane bambanci da ya sa su ahlus sunna suke da wannan in an nemi taimako a wajen ahlus sunna in yana da dubu ɗari zai bada naira ashirin ne sai ya duba aljihu masu ya ta kai kuskure kada ya kuskure ya ciro dubu ɗaya sai ya duba ya tabbatar da naira ashirin ne sai ya roshi ya ciro ya bayar na'am ya tafi da? eh <laughs> wani ma'ayin izaji akal munafi kuce duk wanda yace munafikai su ne mutanen zaka nemi su je gona izuwa duk ayoyin munafikai da malaka saukar da shi a kai kaga ko za ka irin wannan abun yana tasiri in dai bid'a ne ana faɗa abin da ke shiga zuciya wa idza nadaytu ila salati qamu kusala in an kira su zuwa gona sai su zuwa bisa ta sala haka alaman munafikai suke an gane kaga irin yanayin da biri ake yaduwa amma ahlus sunna jama'a ga abin da muke ku taimaka sai ga kowa ya shiru ba su taimaka ba kuma kamar yadda kowa ya sani ba yanda Allah ba wai zai saukar da mala'iku daga sama bane mu za mu yi aikin idan ba ma kishin namu addini waye zai taya mu kishin abin da muke yi to kaga matsalar mu kenan su to wannan bawan Allah sai zaman to suna tara mai zakkoki ta kowane bangare duk daga bangarori makwabta ana kawo zakka summa bada ba da zalika bitawassu fil mudun sai ya fara yana ta fadadawa da awanshi shi na ta ƙara faɗi cikin birane eh, wato garuruwa bai maƙwabta. a eh, wurin can gefen sa dole ba garin yaman ne ba duk duk wanda suke gefen sa hatta ƙauya har sai da ya ƙarfi wa salu ba'udu iccen sa yayi tsauri sosai bin nas yana tafin mutane da ya ga ya kama ƙasa jama'a sun yi da shi sai yana tabin mutane alal istidraj mataki mataki a hankali a hankali a wajen da'awa min marhalatin ila ukura ya tafi da su daga wata marhala zuwa wata a gari sai kama bi da su yana ta lalata musu aqida daga wannan mataki sai wannan daga wannan sai wannan hatta azhara bil nihaya afkaru karshe al'amari sai ya bayyana da bai fikiran shi kawai da ya ga ya amsu sosai sai bayyana da ra'ayin shi mummunan ra'ayin shi ya bayyana da akidinsa na ilhadi sawwalan a annubuwa sai ran shi ya sauwala mai ya suranta mai ya da'awan annabta shi annabi ne shi ran shi ya sauwala mai ya da'awan annabta kuma tunda da ya riga ya amsu shikenan sun uluhiyya sannan kuma ya zo ya yi da'awan allantaka ku ji wannan fa daga annabi an tsallake bayan ya ga ya amsu sai kuma ce shi Allah ne ar-rajul allazi bada imamiyya ka kuma ta mutum ne wanda da can ya fara yana imamiyya mutumin da ya fara yana imamiyya da yana aƙidar imamiyya ne irin na Iran al-Ithni a shari'a sun man Ismailiyya sannan sai ya juya ya koma Ismailiyya kullum aƙida wa alan nubuwatahu bai daɗe ba sai ya cire kowane irin aƙida ya bayyana da mai annabtansa yake shi annabi ne sannan sai ya bayyana da allantakan shi wata samma wata samma bi rabbil izza an sami sunan rabbil izza sunan shi haka mabiyan ke cire shi ba rabbil izza kamar yadda wato ya kira ɗan shi ibn rabbil izza ko mabiyan suka bi shi a haka kaga wannan shine sharrin takalidi shi yasa dole ne salafiya suka ce ba zai yiwu a zo a rufe ido a yi tabin wani malami ba idan malamin ya yi daidai kayi daidai idan malamin ya faɗi warwar kai maka yi warwar eh? gara ya zama to in zaka bi malami ka bi shi akan basira ya zama ka tabbatar da abin da yake kai yana kan sunna ne kuma sunna yake yi amma malami ya zo ya sa ma ra'ayi ya ce kai ta bin shi ba bincike kuskure ne an gane shi sa malamin kuma Allah ya ji kansa ce in mutum yana magana ku tambaye shi hujja in ba shi da hujja ku kyale shi ba yaudari na ita wa halla li ashabihi al-khamr wa nikah al-bayan wannan bawon Allah da sai ya halatta kaga dace me yace dan ku san yadda bid'a take yace sai sun yi alƙawari ba su tsara shan giya ba za ka a yi wani salihi ne su iska ne sosai sai ya zo ya halatta wa mutanensa giya ya halatta musu wato auren wato auren ƴaƴansu mutum ya aure ƴar ba laifi ba ne. ya halatta musu auren ƴar uwa ka iya auren ƙanwanka ko yarka wa wato ya kautar da mabiyansa daga farin sallah da azumi ya kautar da mabiyansa daga sallah da azumi mabiyan suka daina sallah suka daina azumi ya ce musu kun fi karfin sallah da azumi yanzu imaninku da matsayinku yanzu ya fi karfin ku yi sallah kaga duk wannan yayi kama da na sufaye ko yan sufaye yan badiliya an gane suna nan suna ta ƙara yawa yanzu kaje nasarawa state yanzu akwai su sufiya badiliya irin na yan shi'a irin wayannan su komai halal ne zina halal ne shan giya halal ne wato za ga ana zikiri ga na mace nan ga namiji nan ga mata ga maza duk sun cakuɗa wannan zai iya miƙa matar shi ga wani wanda wancan ma ya miƙa matar shi da yi musanya sannan suna ta akwai wani waka da suke ta yi kwanan nan wani waka wai kan ni ma Allah ne kai ma Allah haka suke ta yi sun bayyana da shi a fili suna ta yi suna nan nasarawa a adamawa da nasarawa asalin malamin su wani ana kiran shi baban waye baban salma baban salma ya riga ya mutu shi wannan baban salma din shine ya halatta musu duk wani yace ce duk mutumin da yake bin ya ce shi dan tijaniya ne ce duk mutumin da yake bin mu ta tijaniya wato abin da kawai ba mai yarda ba wato kare yayi sata amma zai iya yin zina ya nuna wata ce kamar kamar da wannan zai iya zina da wannan ko shi yanzu zai iya yi da wannan kashi ma ana daukan karatu ga sanin kuzo da shi ta zauna matan wani ne mm. yace shi zai iya zina zai iya shan giya yace shi zina a wajen shi yace ina mashan giya to a kidan zari badiniya ne na wannan to shi ma wannan kaga saboda suna a aqidan badiniya kusan akwai sanda aka zo hukuma ta zo ta ba aka ce malamai suka ce ya kamata hukuma ta dauki nauyi akan wayannan ta dauki mataki akan wayannan mutane sun fara yawa sun fara yawa su yan badiniya suna so su shigo da wannan ra'ayi kuma suna nan cikin tijjaniya daram sun ce babu wanda zai fitar da su daga tijjaniya sheik ibrahim ya shi ne nasu so waye waye so ah, wannan ah, ah, so wannan abul waye abul fatayi suna ta ayyana manya-manyan mutane suna ta su ne jagororinsu wa'alana aliyu bin fadli nubuwata shi Aliyu bin Fazal ya bayyana da annabtansa kamar yadda ya bayyana da karewar shari'ar musulunci ce shari'ar musulunci ya kare yanzu maganan wai abu Qur'ani da hadisi bai taso ba shi ma yanzu Allah ya bashi nashi ya bayyana da karewar shari'ar musulunci da hukunce hukuncenta an gane yanzu ba magana ka karanta Qur'ani ko hadisi sai dai shi abin da shi ya zo maka da shi an shafe hukuncin Qur'ani da hadisi yanzu kuma mabiya suka bi shi a haka na wara anna aliya dan aqama daran wasi'an wato wara'a yaga cewa lallai aliyu bin fadl wato ya tsaya a cikin wani gida wanda yake mai faɗi ya jima'u fiha manta ba a ruɓiya ke kenan an ga cewa shi aliyu bin fadl din nan ya tsaya a wani gida mai faɗi yana tarawa a cikinsa duk mabiyansa an wa rijalan maza da mata sun yi kwalliya yana a cikin ɗaki yana tara maza da mata sun sha kwalliya sun matuƙa da shumu sannan sai a kunna ainihin kyandir tsakaninsu tuɗufa sannan sai a huce wannan kyandir ɗin ya dabu ala ayyamaratin kowane mutum sai ya sanya hannunsa akan kowace mace ya damka na kashe wuta kawai karkala ba duk ta da ka da shi kenan wa kare sai ya sake ta lokanar min maharimi yana takar da koda ta kasance daga cikin da uwarsa ce ya uwarsa ko ba ka kashe ce wa baki abin fadil ya ishu ya isu ne kamata ya zama ya ifu ya ifu fa'un sai ibn ya yawanzu ya ifu wala ta'atun fil ardi mufsidin ya isu fasadan yana yada barna a doron kasa. asalin ya isu yana barna an gane ya isu wato kama ce yufsidu fasadan to shi ma yana barna gayan barna hatta da hatta adda'a da uhulil fadiliyin har wato mafi gaban masu gaban shi an gane ko wato a suka kai ainihin labari suka isar da saƙo zuwa ga 'yan fadiliya walil hawashi da kuma 'yan hawashi ila katali ko hatta adda'a ada'uhu alfadilina wal hawashi ila katali har wannan ya janyo makiyansa makiya makiya fadiliya da makiya hawashi suka kashe shi saboda ya yayi yawa a sun kashe shi ainihin Eh? bisumli akwai gyara bisummi sun kashe shi da guba shekara na 303 nigeria saboda shaidancin shi ya yi yawa da kashe shi eh. bisum Allah shi kiyaye ba ni sun gina shi akan ibadiyya ne komai haɗari amma matakin farko kuma da za ka gane ba mataki mataki mataki sai ka zurfi na mai sauri na kawai da nufin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن في في الأحاديث وإن في الحديث ما يمنعه من وجهين to lallai a cikin hadisin akwai abin da yake hana wannan fassara ta fuskoki guda biyu kan farko lallai Allah ta'ala ya ce ya bawa na bai gushe ba yana kusanta na da nafilfili har sai na ƙara san shi ya ce wallahi in bawa na ya tambaye ni wallahi zan bashi kuma wallahi in ya nemi tsari na wallahi zan tsari shi A azbata abdan sai Allah ya tabbatar da bawa cewa shi mutumin har yanzu bawa ne shi kuma ya tabbatar da abin bauta ko akwai bawa akwai abin bauta ya tabbatar da mai kusanci da wanda ake kusanci zuwa gare shi ya tabbatar da mai so da wanda ake so ko ba ka ba akwai mai so din waye mai so din bawa na ba zai gushe ba ah, waye mai son shi bawa yana kusantar Allah da na filfili har sai Allah ya yi har sai Allah ya so shi shi Allah ne mai son shi kuma bawa ne wanda ake son wa kuma Allah ya tabbatar da mai roƙo da kuma wanda ake roƙo ya tabbatar a nan da wani hadisi mai bayarwa da wanda ake ba kaga shi wanda ake ba ya zama mai rauni kenan mai bayarwan shi ne kammalalle ya tabbatar da mai neman tsari da wanda ake neman tsari da shi ya tabbatar da mai neman tsari da wanda ake tsarewa din wato siyakin hadisin yana nuni akan akwai abubuwa guda biyu mutabayilai ne wato sun saba wa juna abubuwa biyu sun yi me sun saba wa juna kullu wahid minhuma ghayra ghayra dayan ba shine dayan ba man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ko menene wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu ilayhi wala yazalu abdi kun ana ana ambata abdi bawa na ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu yana kusanta na da nafil fili sai na ƙara san shi kaga sai na ƙara son wa bawa ɗin fa iza ahabbtuhu idan na so shi bawa, kaga in Allah ya so wa bawa ashe akwai Allah akwai bawa an bambanta su kuntu sam'ahu allazi yasma'u zan zama jinwa jin bawa wanda yake ji da shi zan zama to ganin bawa wanda yake gani da shi zan zama to hannun bawa wanda yake damƙa da shi yace wala in sa'alani a daito a daito ko la udiyan nahu wallahi in ya roƙe ni zan bashi waye zai roƙe wani shin bawan ya zama Allah ne su da ya zama Allah zai yi roƙo kaga da ce bawan ya zama Allah ba zai yi ya yi roƙo ba kaga roƙon nan da ya nuna shi gajiyayye ne gajiyayye ne yake roƙon kammalalle ko wala irin sa'azabi la'u izannahu kuma wallahi in wannan bawa ya nemi tsari da ni wallahi zan tsare shi ashe yana matsayin shi na har yanzu bawa an gane to su yan yan baɗiniya, yan ana kira yan haƙiƙa a cikin sufaye su suna fassara wannan hadisin a kan cewa bawa yana zama Allah in bawa ya dage da yawan ibada zai iya zama Allah to shi yasa Sheikh Usaimin ke nuna kuskuren wannan al'amari saboda cikin hadisin an bambanta bawa da Allah ko an bambanta mai neman tsari da wanda ake tsarewa ko kuma sannan an fito karar an kira shi bawa an bambanta mai so da wanda ake so eh na'am Mali cewa hada yamna wa an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar wannan yana hanawa ya zama ɗayan su sifa ne ga ɗayan aw juz'an min ajza'i ko ya zama juz'i daga cikin juz'in sa ba juz'in sa bane kowanne daban-daban ne wannan bawa ne wannan Allah ne eh she me sorry Allahu نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم، نعم. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا سيما لا سيما نعم الأمثلة علي أحب آه، أحب الرجال الأدب Eh, ina a ina son mazajen adam musamman mawaka ina son rijalar adam mazajen adam musamman mawaka daga cikin su ko a ce shu'ara'u ko a ce shu'ara'i za mu ji dalilin da sa suka bambanta nan ya samu don ma ya samu Ujibtu bil na yi mamakin sojoji musamman ma komandan shi ko a ce hu, ko a ce wala siya ma ƙa'idu sa'idin nasa wala ka taimaki mutane musamman fuqara talakawa ko musamman wala siya ma alfukara fuqara'i yukafa uh, ul mujaddun ana sakawa masu kokari mujiddul khulqu karim musamman mai kokari wanda ɗabi'an shi mai daraja ne aw mujiddun aw mujiddan wala siyamma mujiddan khulquhu karim aw mujiddin khulquhu karim kaga wannan ana irabi wani guda uku imma mujiddun ko mujiddan ko mujiddin tuhibbu sukun al-qura ina son zama cikin alƙarya musamman ma alƙarya wanda ke kan nil ƙaryatun au ƙaryatun ala nil au ƙaryatan ala nil dai أجاد الخطباء ولا سيما خطيب حديث السين ما سو هدبا سن كيوتة musamman ma mai huduban nan wanda yake mai sabon shekaru eh, wala ma khadibun hadith as-sin أو khadibin حديث sin أو khadib ko guda biyu au khadiban eh na'am insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. kamar da aka bayani satin da ya gabata cewa Eh, wayarin ɗin sama an nemi neman taimako eh, an biya kusan dubu sittin da wani abu to muka ce ana bin mu dubu goma kuɗin da ya rage na wayarin to cikin ikon Allah washe gari sai wani bawan Allah ya tura dubu goma kuma yi bayani cewa kuɗi ne na cikon da ake nema na wayarin da aka fara yi na sama to sau da haka an biya kudin wuya din na hall din kuram gabaki daya total din abubuwan da kashe na abin da ya shafi wayarin a sama da dubu saba'in da bakwai ne dubu saba'in da bakwai aka biya gabaki daya Allah ya saka wa kowa da alheri sannan sai sauran ayyukan da aka ce ana bukata sannan kuma wani bawan Allah ya kawo shawara cewa yau ya kamata eh, kowanne ya zo da karanci 500. abin da ya samu akwai da wanda ya ishara da ya ce ɗari biyar ko abin da ya samu malam hayatu eh, saboda kasancewar wannan aikace aikacen da aka ɗauko na sama ya zama an kammala su yanzu dai an gama wuyarin na sama an sa fankoki guda hudu sannan akwai gloves gloves sun guda bakwai wanda aka sa yanzu abin da ya rage yanzu akwai maganan fenti sannan akwai maganan ya yake da suna gyaggyara wuraren sannan maganan bayi sai magana bowl da aka yi magana cewa za a yi bowl a wannan masallaci sannan da dai sauran abubuwan da aka ambata ana bukata to so da haka za a zagaya eh, kowanne sai ya kokari kamar yadda aka bayani a sa kishi sosai mu ne za mu kokari a yi wani abu mai karfi ta yadda idan ko da an je wurin wani neman taimako to zai ba da gudunmawa yadda ya kamata amma idan ya ga ya wani motsi ba to akwai ba zai je kaman kuna za a shi kuɗin shi ne to da haka lalle yan uwa a taimaka fi sabilillah akwai ko kofofi da za a samu a wuraren wannan shine dai da sani ko za a fara bayani a wannan ranar layin da aka ranar layin da aka bayani mun samu dubu ko tsaron kai sai za ka tunana a ji to kuma taimakon zai zai ci gaba da gudana insha Allah da akwai sauran ayyuka kuma duk abin da aka samu zai yi ma bayani an samu kaza an kashe kaza insha Allah ina ba da na taimaka Ah, ga abubuwan rasitin idan wani yana buƙatar ya karanta gani a'a sai a kuli mana abubuwa kusan guda tara ne an ce za a karanta lokaci zai wuce karanta eh ga su nan da abubuwan da aka sha amma abubuwan malama mai karanta ya kamar wani ɗaya tana faɗa yana ganin shi na ma dai kan shi nan